ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يني ناهدو جوانا أزمي من البركة وانا يني نجمع daidai da yini na hudu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ta 442 wanda ya daidai da 16 ga watan biyu a watan hudu na 2021 a cikin wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da ashek abubakar mahmud gumi da ke mariri wadda muka saba haduwa daidai wannan lokaci domin fassara wasu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya samu dace kuma allah ba mu ikon aiki da abin da muke ji muke sauraro ana cikin suratul hajji <clears throat> sura mai albarka sura ta ashirin da biyu. inda za mu tashi aya ta hamsin da takwas wallazi na hajjaru نعم والذين هاجروا الله حسنا وإن الله لهو خير الرازقين نعم ليدخلنهم مدخلا يرضونه نعم وإن الله لعليم حليم والذين هاجروا waɗanda suka yi hijira fi sabilillah dan Allah saboda addinin Allah sun makutilo sannan aka zo aka kashe su au mato ko suka mutu la yarzuqannahumullah tabbas ubangiji ta'ala zai azurta su rizkan hasana wani irin arziki mai kyau wa inna allaha lahu khairur raziqin lallai ubangiji ta'ala ne mafi alkhairin masu bayar da azurki ko kuma mafi alkhairin masu azurtawa wannan aya malamai suka ce tana nuna falalar hijira wanda masu hijiran nan allah yana maganar muhajirun wanda suka yi hijira daga maka zuwa madina hijira ba karamin aiki ba ne ba za ka gane cewa aiki ce ba sai a karan kanka ba wai hijira ba <clears throat> idan ba kunta ta kama ka ta kwana ɗaya ko ta kwana biyu ka bar gida ka yi tafiya ko da gurin da ka je guri ne da wala Allah kana da cikakken 'yanci kai ko da wani hotel ka je ka kama sai ka ji gurba alamar gurba bakunta da rashin jin daɗin barin gidan da nisa ga barin iyalai da rashin nutsuwar rashin sabo da rashin unsi menene al'uns ka samu wahsha a to ka rika jin rashin daɗi ina abokan hiran ina wanda aka saba lokutan da ka saba zuwa guraren sana'arka guraren sallah guraren hirarka guraren haduwarka da jama'a duk ya tsaya cak kuma ba tafiya ce ta wulakanci ba tafiya ce ta mutunci sai na kuma a ce duk kishiyar wannan ce ba shiri tafiyar ba zato ba tsammani ba kama shirya mata ba <clears throat> kila da sanda ka fita kila ana neman ka da gudu ka fita ka ga maganin shiri bai taso ba ba ka kwashe abinda kake so ka kwasa ba sannan ba ka san inda za ka ba ko kuma ka kaddare yanzu irin wayannan gurare da ake kashe-kashe yan gudun hijira ke cewa ko kana ji ana cewa yan gudun hijira yan gudun hijira ne idan aka hasko za a labarai kana ganin su a wulakance cikin damuwa suna kuka an rikita su an kore su daga gidajensu ba su shirya ba ko a shekaran jiya kana ji a labarai an kai hari da masaka ke cewa ko wadda ta yi iyaka da nijar ne ko kamaru mutane aka ce sama da dubu ɗari sun bar gidajensu sun gudu ba zato ba tsammani ana cikin azumin nan kana tunanin za ka sha ruwa cikin iyalanka an ba zama matarka ta yi can 'ya'yanka sun yi can kai ka yi can abokanka sun yi can kuma wani an rabu nan. ka je ka tare da gurin zama ba shi da kyau gurin kwanciya ba shi da kyau sai inda aka ce raɗe kuma ana yi ana tsoronka babu abinci mai kyau ba ruwa mai kyau ba komai na nutsuwa haka sahabbanin suka rika yin hijira amma saboda Allah suna so su tsira da addini ba laifin komai suka yi ba shi sa Allah ya kira su da suna almuhajiruna ake ji da wannan suna ake jinjina shi da muke magana da malamin ne yake cewa ko tafiyar da sahabbai suka yi daga maka ko daga madina zuwa tabuka kilomita wajen dubu nan a doki a raƙumi a ƙasa kuma ana cikin irin wannan tsananin zafin da ya fi na yanzu ai ba abin za Allah yake cewa latan firutul har munafukai suke cewa latan firutul har kulinaru jahannama shaddu harra kai yanzu kana azumi ne kawai yini guda baka ci abinci ba kana neman ruwan sanyi ka dube da ake layi har kankara layi ake masa ake neman gurin sanyi ake neman inuwa ake nema a dan jika jiki yini kadai to za ka gane duk wanda ya zagi sahabbai ya shiga uku ya lalace kuma ba zai albarka ba wallahi suka yi hijira to ba wannan firgitin kaɗai ba sun baro dukiyarsu sun baro iyalansu sun baro shagunansu suhaib ibn sinan ar-rumi suhaib ibn sinan ar-rumi abu yahya suhaib ar-rumi haka yi taso ya yi kuɗi ya yi dukiya ɗan maka ne aka sace shi yana yaro aka yi ƙasar rum da shi har ya fara manta larabcin bakinsa saboda ya koma rum sanda ya tashi dawowa har larabcin ya fara bata ana ce mishi arrumi ba wai don an haife shi a ba ba haif ibn sinan arrumi ɗan ƙabilar ta mimi. Allah ya taimake shi ya dawo ya samu arziki a garin maka haka ya haƙura da dukiyarsa shago shago store store supermarket supermarket manya-manya haƙura da ita ya kukkulle yana tunanin zai dawo wata ran suka tare shi a hanya kowa ya zara kibiya me kuke so ne suka ce dukiyarka da kabaro ita muke son mukullinta in na ba ku mukullin za ku kyale ni jin haɗu da manzan Allah suka ce mun ka ba mu dama duniya ce a gabansu ka ba mu mukulli kai tafiyarka ya ce gata ya tafi yana sauri yana cewa fustu na ce nasara wallahi in dai za su banin jan ga annabi shi kenan kafin ya je jibril ya sauka yana cewa waminan nas man ya shari nafsa hubti ga amar zatillah wallahu ra'ufin bil ibad yana zuwa annabi ya ce rabi halbai wa ba yahya rabi halbai wa yahya cinikinka ya yi riba wallahi ciniki ya yi riba ciniki ya yi riba ya rabu da duniyar don ya je ya haɗu da annabi sallallahu alaihi don ya tsira da addinin shi to wannan hijirar da kake ji haka aka yi ta dan gidan abu salama ummu salama abu salama ɗansu da ta zo za ta yi hijira dangin matar suka rike ɗan dangin uwar suka rike ɗan aka ja shi aka tsinka shi gida biyu haka ta taso ta yi hijira a ƙasa ita kadai ummu salama ummu salama tun daga madina a ƙasa wallahi ta taho tana tafiya ba dare ba rana ta haɗu da wani mutum usman bin talha ba ma musulmi ba ne ya ya ummu salama hindu binta abi umayya ina za ki je ta ce kun kore mu kun hana mu addini za mu je mu saraya a wani guri ke ce kadai a wannan daji kina tafiya ta ce wallahi ma ma'i illallah ba kowa tare da ni sai Allah kafiri ne ya ce wallahi ma laki min matrak wallahi bai kamata in kyale ke ki tafi ke kadai a wannan dokar daji ba ya ɗauko abin hawa ya ajiye mata ta hau ya rika jam aka ainihin dokinta sai da ya kai ta har madina ya ce duna ki zauje ki ga inda mijinki can yake ya je ta tafi shi kuma ya juyo ba ma musulmi ba ne saboda rujula saboda ɗan adamtaka saboda sanin haƙƙin mace a ce mace ta tako tun daga maka har madina a ƙasa za su hijira duk wannan allah bai manta da wannan azabar da suka sha ba bai manta ba tafiyar kilomita a ƙasa nawa daga maka zuwa madina ya kai daga nan zuwa maiduguri amma mace za ta tafi a ƙasa ba mota ba abin hawa ba wani dan asaba ba a daidaita sahu a ƙasa Wallabi na hajaru fi sabilillah waɗanda suka yi hijira fi sabilillah abin da ya yasa ubangiji ya sa kaidi malamai suka ce saboda wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam idan kai yo hijira kuma da wata manufa ko da wannan manufar ba haramun bace amma dai ladan hijira ba za ka same shi ba ka yo hijira don ka samu kuɗi don ka samu wata mata da kake so ka aura don wata manufa a ƙasa annabi ya ce fa hijiratuhu ila ma hajara ilai wannan duk wahalar da ya sha ta hijira ta tsaya iya abin da ya hijira domin shi ba zai samu ladan almuhajiruna ba sau da aka faman kanan hijiratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijiratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanan hijiratuhu ila duniya au ila duniyan yusibuha au imra'atin yankihuha au imra'atin yatazawwajuha fa hijiratuhu ila ma hajara ilayhi saboda haka innamal a'malu binniyat innamal a'malu niyyat wa li kulli mar'in ma nawa wannan ikhlasin wannan yi dan Allah wannan tsaftace niyyar ita ce babban abin da Allah yake nema a gare mu kara ji a sha wahalar banza kara ji a sha kishirwar banza kara ji a rasa bacci na banza yanzu to akwai ikhlasi akwai yi dan Allah sai sa har azumin nan annabi yake jinjina mana man sama ramadana imanan wahtisaban tsaiwar dare man kama ramadana imanan wahtisaban man kama lailatul qadari imanan wahtisaban sai ce gufira lahu ma taqaddama min zambi sada kowa tsarkake niyya yayi abu dan Allah yayi abu dan neman lada ba don jiyarwa ba ba don wani ya ji ba ba don wani ya ce ya iya ba ba don a yi masa tafi ba ba don a yi masa kabbara ba ba don a sa shi a rediyo ko talabijin duniya ta ji ba wannan duk wani abu ne na abin duniya sai ya zanto iya ladan ka kenan an faɗa an ji an yaɗa amma Allah ba ka da lada ko na kwabu inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan wabtugiya bihi wajhu babu aikin da Allah yake karba in ji annabi sai wanda ya zama tsantsa an yi shi don Allah kuma Allah aka nufa din niyyar da ta lalata irin wannan Allah ba zai karba ba dokar mutum ya rika ganin ya zo ranar kiyama da ayyuka cingim ubangiji ya zo yana tacewa yana ware na shi kai mamaki ai wannan ba danni akai ba wannan ba danni akai ba kaga ana kansulin ana kansulin sai an zo cikin ɗari sai kaga an yi tik ɗin ɗaya sai an zo ɗari a yi cik ɗin ɗaya kai ta mamaki saboda zuciya ta gurɓace niyya ta lalace wallahi magabatan magabatanmu aka ce mutum ko mutuwa aka gaya mishi an yi mutuwa gidan wani jana'iza ba saurin tafiya yake ba sai ya tsaya ya tsarkake niyya don allah zan ce don kara ce kamar ni ba a ganni ba a gidan mutuwa yanzu an yi mutuwar ma wani ba a gan shi ba wani bai ji labarin mutuwar ba ne ne don haka za ka ji mutuwa nawa aka a gidan wane da wane baka je ba me yasa saboda shi bai isa a je gidan shi ba amma da wane da wane ya isa a je gidan shi ko dan yana da hali ko dan kaza ko dan kaza so kake ma an kaje a kanka a gurin binnewar a gurin rasuwar a gurin sallar kowa ya san kaje wanan ku ya ganka ba ku je kun gaisa da shi ba to sai mi kaga din niyya fa ta lalace to yana da kyau mu rika la'akari da niyya innamal a'malu binniyat shin dan wannan ladan da aka ce kiraɗi muka bi dan mu samu tidin wannan ladan da annabi ya ce kamar girman dutsen Uhud wallahi in ba dan haka bane ka je gurin binnewar ka je gurin sallah amma babu lada <clears throat> saboda haka mun kyautata niyya ikhlasi kenan wanda suka yi hijira din nan fi sabilillah sun ba kutilu sana aka zo aka kashe su a hanyar Allah ma'ana suka mutu a dalilin kisa a dalilin jihadi au matu ko kuma mutuwa suka yi yani hatfa an fihim mutuwa ta asibiti mutuwa ta gida mutuwa ta rashin lafiya sai a ce matu wannan kuma kutilu kashe su aka yi sun ma kutilu aka zo aka kashe su sun dai mutu au matu ko mutuwa suka yi a gida mutuwar gida sai ubangiji ya yi rantsuwa la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana wallahi sai ubangiji ya azurta su wani irin arziki kuma mai kyan gaske ka duba don rantsuwar da Allah ya yi ga nuna sauke ne kuma ya faɗa arzikin na kira kuma ya sace ƙarfafa shi da mai kyau rizkan hasana a ba'an hasana wani irin arziki da kyauta mai kyau ubangiji zai azurta su la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana wani irin arziki ne ba arziki ne irin na duniya ba ana nufin gidan daɗi gidan aljanna matabbata mai kyau gurin zama mai kyau gurin da babu wahala babu tunani babu duk wani rashin lafiya ba kishirwa ba yunwa ba fargaba ba tsoro ba rashin security komai ya tabbata na jin daɗi rizkan hasana wa inna allaha lahuwa khairur raziqin in kana neman fiyayyen mai azurtawa fiyayyen mai ba da kyauta fiyayyen mai ba da sakamako ka samu ubangiji shi kenan an gama allah shi ne fiyayyen masu azurtawa shi ya fi kowa mafi alkhairin azurtawa lahuwa khairun razikin arzikin allah shi ne arziki la yudkhilannahum wallahi sai ubangiji ya shigar da su madkhalan akwai wanda suka karanta da mudkhalan mudkhal daga idkhal madkhalan ismul makan na dakhala duk ma'anar shi dai mashiga la yudkhilannahum mudkhalan yardawna la yudkhilannahum madkhalan yardawnahu la yudkhilannahum wallahi sai ubangiji ya shigar da su mudkhalan wata mashiga yardaunahu da su kansu sai sun ce mun yarda mun amince Allah ka game mana komai yardaunahu ya ku ba za su yarda ba alhali ubangiji ya yi musu arzikin abin da ba su taba zato suna tsammani ba kuma bai janyo haƙuri da yi don Allah domin hijira haƙuri ce suna da dama da za su zauna cikin hijira, su koma kafircin su koma saban su ɓoye addinin ma su ce ai har yanzu muna kan addininmu na gargajiya su ci gaba da jin daɗinsu amma ka kalli waccan wahalar ta hijira wadda muka buga maka misali da ita da 'yan gudun hijira da halin da suke ciki a yau amma wallahi duk wancan halin da 'yan gudun hijira suke da shi yanzu da za a kawo sako na miliyan 100 a ce a kai musu da kyar miliyan goma za su ji sai ta yi biye-biye sauran miliyan 90 duk a biye-biye za ta ƙari ko za ta isa kowa ya yi da ba ta isa ba har abinci abinci abinci tireloli an aika musu an neme su an rasu ko an gansu sun gudu a sahara aka ce sun ɓoya sun nitse a cikin sahara wallahi abincin da isa gare su ba mutanen da ake so a tosaya musu a ce ga saƙo a kai musu amma ba zai isa ba an ce har dibino an aiko daga maka a kai musu an yi fice fice da shi an gan shi for ana sai da shi kuma an sai not for sale amma mun gan shi a gindin danja ana sayarwa dibino mai daɗi daga maka a kai wa 'yan gudun hijira saboda tausayi aka kuma ce not for sale la yi ba yi wazza umarjanar kyautar a najeriya kuma for sale ka allah ka shirya da mu allah ka gyara mu wannan ƙasa fa akwai matsala wallahi kuma wallahi duk wanda ya ce wai laifin wane ne wallahi ya yi ƙarya laifina ne laifinka ne haka ya kamata mu rika cewa laifin kowa ne so da aka fatan mu Allah ya gyara mana kasanmu Allah ya gyara al'ummarmu to wannan ita ce babbar musifa saboda haka lalle mu rika kallon wannan hakuri da suka yi da abin da ubangiji ya yi musu alkawari a wallahi sai ya shigar da su wata mashiga wadda su kansu sai sun yarda da ita babu shakka ita ce aljanna wa inna allaha alimun tabbas ubangiji masani ne halimun mai hakuri ya san halin da suka shiga ya san yanayin da suka shiga ya san hakurin da suka yi ya san dauriyar da suka yi kuma Allah mai haƙuri ne mai jurewa ne bisa wulaƙancin da aka yi musu a kan hanyar shi ne suna son sa ne suna so su bauta musu ne aka wulaƙanta su aka kore su daga jidatun shi kansa annabi sallallahu alaihi da ya zo zai fita daga maka sai da ya waiwayo ya kalli maka ce maka Allah ya sani ina son ki ina kaunarki ba dan mutane na sun fita da ni sun kore ni daga cikin ki ba shi da kansa sai da ya faɗa haka mahaifata ce ina son ki ina son zama a cikin ki dole ce ta sa zan fita makatal mukarrama to annabi haka ya fita batta a aka haife shi duk ɗan ƙasar ne galibinsu haka aka kore su to dai Allah bai manta ba Allah ya yi haƙuri kuma yana sane wa inna Allah la'alimin alimin halim sai ubangiji ya ce zalika zalika wa man aqaba بما أوقب به ثم بقي عليه لينصرنه الله نعم إن الله لعفو غفور to sanda suka yi hijira suka dawo madina Allah ya ba su izini a can ayoyin baya cewa a tirama abinda ake musu uzina lillazina yuqataluna بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله an ba da dama an ba izini wa waɗannan da aka kore su dinnan daga gidajensu ba sai ba saɗaɗa ba haƙƙi kawai don sun ce rabbunallahu shine laifinsu to an ba su izini yanzu cewa su rama su je su yaƙi duk wanda ya taba su taba shi amma da ba ba su izini ba cewa ce to ku yi haƙuri ku yi haƙuri lokaci bai ba tukunna ku yi haƙuri ku jure amma yanzu Allah ce an ba su izini to suka zo za su yi jihadi su ma za su kai hari su ma za su rama duk da haka fa ka duba adalcin musulunci adalcin ubangiji sai ubangiji ya ce zalika wannan kenan wancan bayani da kaji kenan ma'ana ya riga ya wuce an yi hijira an kore su an wulakanta su amma ga sakamako da zai biyo baya to su kuma sai aka zo ana cewa suna ramawa suna ramawa suna kai hari su ma suna yakar waɗanda suke suka yaƙe su duk da haka sai ubangiji ya ce wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi duk wanda yayi ramuwa yayi uquba da irin kwatankwacin abin da aka yi masa Allah yana ishara ne ga musulmi da suke ramawa ga musulmi da suke kai hari ga musulmi da suke zuwa jihadi ana ganin cewa su ma suna korar waɗanda suka kore su daga gidajensu da ala sun yi laifi ko ba su yi laifi ba ba su laifi ba don su aka fara yi wa a can bayan Allah ya ce bi annahum zulimu an zalunce su an cuce su to yanzu sai Allah ya ce wa aka ba bi misli ma ba bihi duk wanda ya yi ramuwa da irin abin da aka yi mishi duk wanda ya yi ukuba da irin abin da aka yi masa ukuba da shi na koran na kokarin kashewa sun ya alai daga nan aka zo aka sake zalunta shi layan tsoron na hula wallahi Allah zai taimake shi kaga nan Allah na rantsuwa zai taimaki musulmi in tan tsoron laha yansurkun wala yansuran na lahu mai yansuru duk mai taimakon Allah Allah zai taimake shi to Allah ya ce lalle Allah zai taimake shi Allah ya amfani da sigar mutum ɗaya amma yana nufin jam'i yana nufin jama'a waɗanda aka kore su suka zo suna kokarin su rama suna kokarin su kai hari Allah yake ce musu su ma su je su dau fansa su ma su fito su yi jihadi lokaci yayi da bai kamata su zauna kada ana ta wulakanta su ba su je su rama da irin abin da aka yi musu ma'ana kar su wuce gona kuma da iri shine adalcin da Allah ya sake yi su sama da abin da aka yi musu an kore su su ma sun kora babu laifi an kashe su su ma idan sun kashe babu laifi an bautar da su idan sun bautar babu laifi so da ka an yi sisti an rama bi mislima uki babi sun mabugi alai layan suran na hula inna laha la'afuwin gafur ubangiji ta'ala wallahi mai kau da kai ne mai afuwa ne kuma mai yawan gafara ne subhanahu wa ta'ala na'am ذلك بأن الله يريد في النهار ويولج النهار في الليل نعم وأن الله سميع بصير نعم zalika Allah ya ce haka dai wato kamar yadda ka ji zalika ko kuma wancan kenan wancan bayani da ka ji to wannan daban mai zaman kansa zalika bi anna Allah yuliju layla bin nahar ubangijin da yace zai mace su din nan kuma mai afuwa ne mai gafara ne to wannan ubangijin dan kasan zai iya kuma yana da dama kuma yana da iko shine ubangijin da yuliju laila yolidu daga ilati al'ilatu Al'idhal shigarwa Al'idhal, al'ilat shigarwa saboda ubangiji da kake ganinsa shine mai shigar da dare cikin yini wa yolidu nahara fil laili ya shigar da yini cikin dare me ake nufi da shigarwa shine wataran dare ya fi tsayi kaga ya shiga cikin yini kenan ya janyo masa waɗansu awoyi ko kuma rana yini ta fi tsayi sai ta shiga cikin dare ta janyo waɗansu awoyi sai ka zance yanzu ana wato dare mai tsayi longa night short night da sauransu duk wannan aikin Allah ne ran kuma ka gansu 50-50 waɗansu ƙasashen kuma in ka je hata lokacin azumi ɗin nan awannin da muke yi awa sha biyu ko sha uku So su sai ka same su suna awa sha shida sha bakwai da a cikin azumi tun daga fitowar alfijar ɗinsu zuwa faduwar ranarsu sai su wajen awa goma sha sha shida sha bakwai ma'ana daren shi ne ɗan kaɗan kasan sai mutum ya yi safir mai kyau kenan <laughs> ka ɗauko daga biyar yanzu biyar da minti biyu alfijir yake ketowa zuwa shida da kamar da rabi da minti takwas awa nau na tsakani tsaye? Eh? sha sha hudu sha uku da wani abu sha uku to akwai lokacin da za ka samu wata kasar su wala an tafi sha shida sha bakwai har sha tara da cikin azumi suke sauran yan awannin su ne ake a cikin dare to ubangiji yana shigar da dare cikin yini ya shigar da yini cikin dare sannan kuma yana daga cikin ma'anar Allah bai taba saba ba ana samun ta'akubin laili layli wan nahar ma'ana ba taba samun network ya tsaya ba dare ya ƙi zuwa ce ba network ai ta a ai ta haƙuri Allah ba taɓa samun rashin wannan network din ba jiya kamar yanzu muka tura wani mutum kuɗi fa ta hanyar ainihin wato POS din nan wallahi kuɗin bai je ba sai kamar yanzu 24 hours yana ta jira ya je bankin a ce ba su shigo ba ba network to aikin Allah ba ka samu wannan aka ce wallahi an tura an tura ya je bankin a ce ba labari bai shigo ba a aikin Allah ba ka samu wannan in daren nan ya zo haka za ka ga ya tulubuhu hasisa yana neman sa da cewa lokacin fitarsa ya yi ya fita a wani aikin zai shigo so da ka aikin Allah kuma ba dare ba rana kulla yawmin huwa fi sha'an kuma yadda ka zo duniyar nan da iyaye da kakanni da suka zo suka tafi ba wanda ya taba cewa dare ya ki zuwa ko rana ta ki zuwa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmal qiyamati man ilahun ghairu Allah ya'tikum laylin taskununa fi wai idan Allah ya sanya muku lailan dare sarmadan hayatan abadiyatan sarmadiyya har abada everlasting babu rana dare ne wai sai ka muku rana ne idan ya zo da rana kuma shi ma wal ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al qiyama man ilahun ghayru Allah ya'tikum bilayli wai sai zo da dare babu shi sai ta wa min ayatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara yana daga ayoyinsa ya sanya muku dare da yini kuke ganin su suke sassabawa to wannan ta'aqubin za su yi ta yi har zuwa ranar da Allah zai nade duniya idan ka ana to an yi dare biyu ana to an yi dare biyu ko ba ba dare biyu ake nufi ba ana nufi wai an samu rashin lafiyar rana ne ko wata ubangiji ne yake dan tsoratar da bayi cewa an yi shekara da shekaru rana ba ta taba kin fitowa ba network bai tsaya ba to yanzu ko a dan tsaye da network din ne dan kadan ko Allah zai sa mutane su hankali sai ranar ta tsaya ta yin aiki agogon ya tsaya batirin ya tsaya zuwa ɗan wani lokaci watan ya yi jajajir ya ƙi fito da haskensa annabi ya ce ayoyi ne guda biyu na ubangiji yi bihi ma ibada da ubangiji yake tsoratar da bayinsa da su ko da yake 'yan duniyar yau masu ilimin zamani da ilimin taurari za su gaya maka cewa ai babu matsala zai fara ne daga karfe kaza ya ƙare zuwa karfe kaza ku ci gaba da harkokinku ku yi ta jin kaɗe kaɗenku da rairayen ku sai ga musulmi na ci gaba da jin music dinsa da kaɗe-kaɗe da baccinsa da ya ga masu zikiri sai ya kuke ba wani lokacin ku karfe kaza ranar za ta dina karfe kaza watan zai dina kafa annabi sani ne baka bi shi ba amma cewa idan kun gansu fafza'u ila lahi ku firgita ku ta zikiri ku yi sallah ku yi sadaka hatta yanka shifa ma bikum har abin ya yayi kaga annabi ya san zai yayi amma ga abin da Allah ke so a yi so ake ku sani cewa zunubi ya yawa ne a duniya wata shekarar ma sai kaga wata ya yi sau biyu don a yi muku ishara cewa zunubi ya yawa a fajara a tuba matsala ta yawa a bayan kasa shi ne yasa Allah yake yin wannan irin solar eclipse ɗin da sauransu ko wannan na wata ko na rana amma ba daidai ba ne mutum ya ce ba zai zikiri ba ba zai yi sallah ba ai dama an ce zai fara daga karfe uku zuwa hudu da kwata to in Allah ya fasa fa akwai wanda ya sai ce miki dan me kuma abin da Allah yake so su ya mun tsorata kar mu gafala bai kamata mutum ya gafala ba to wannan aikin Allah ne ubangijin da yake yin wannan aiki shine fa zai taimake su sai zai ba su gudunmuwa wa anna sami'un kuma Allah ku sani mai ji ne yana sanar da duk yana ji yana ganin abubuwan da suke faruwa dangane da wulakanta masa bayin Allah musulmi da suka yi hijira zalika bi anna laha huwal haqq Allah ce kuma wannan fa ne ubangiji na gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna ma yad'una min dunihi al batil kamar da ya faɗa cikin suratul luqman zalika bi anna laha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil abinda suke kira wanda ba Allah ba shine shirme shine ƙarya shine rashin tabbas Allah shine ko gaskiya qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa bal naqzifu bil haqqi ala al-batili fayadmaghuhu fa idha huwa zahiqu wa lakum al-waylu mimma tasifun wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir kuma Allah shine al-aliyyu zatan wa ƙadaran al’aliyu maɗaukaki ga zafi maɗaukaki ga matsayi me ma'ana al'aliyu maɗaukaki a matsayinsa na ya fi kowa duk wanda ya baka doka sai ta ci karo da ta al'aliyu sai ka ce akwai al'aliyu tun daga iyaye shugabanni masu mulki ofisan ka kowaye ya ce kai azumin nan gobe ka ajiye shi ranka ya daɗe ko saboda ni a kawai ba na so ne a zo a yi min aiki kawai kar wanda ya azumi gobe me yasa saboda yana sama da kai ka ce ranka ya daɗe akwai kuma al'aliyu a saman kowa shine Allah to Allah yana da matsayin al'aliyu in ya ba da doka ba wanda ya ce ci karo da nasa sannan zatin Allah ma al'aliyu ne usaimin yana fasara al'aliyu a cikin sharhin asma'ullahi husna ya ce yana ɗaukar kuma al'aliyu zatan zatinsa kuma shi ma ya ɗaukaka a sama yake sai zanto al'aliyu zatan al'aliyu ƙadaran girmansa maɗaukaki ne zatinsa maɗaukaki ne ta kowace sifa Allah al'aliyu ne alkabir kuma Allah babba ne Allah ba a sufanta shi da kankanta ma'ana ko da baka taba ganin zatin Allah ba hankalinka ba zai baka labarin cewa ma Allah dan kankani bane ko zai baka <laughs> domin dai ga sama ga rana wannan sama da muke gani Allah yana alfahari da halittarsa ɗaya ce daga cikin halittunsa kasan nan da ba mu san iyakarta ba Allah yana yawan bayanin girman halittarsa to amma halitta ce daga cikin halittunsa yaya kuma mahalicin annabi sallallahu alaihi ya bada labarin wani mala'ika yace akwai wani mala'ika tsayinsa ya kai saman bakwai ya zarta saman bakwai a ƙasa kuma ya wuce ƙasan bakwai tsakanin gwiwarsa zuwa idan sawu tafiyar shekara 500 tsakanin idan sawunsa zuwa akhmasu kadamai hitafin kafasa tafiyar shekara 500 mala'ika ne guda ɗaya sai annabi ya ce to kuma me kake tsammanin mahalicin wannan halitta ce daga cin halittu me ya tsammanin ka ga mahalicci zuciyarka za ta gaya maka Allah dan kankani ne ba zai yi ba ma'ana Allah alkabir ne al azim ne mai girma ne subhanahu azza ko da baka taba ganin zatinsa ba to Allah yana da girma kuma yana da girman matsayi a cikin zukatan masu imani Allah yana da girma yana da matsayi a zukatan masu imani ta irin waccan tunani duk wanda ya baka doka to ka tuna girman al'azim Allahu huwa al'azim Allahu huwa al-kabir shine mai girma babu wanda yake girman sa Allah ta'ala ya samu dace ba mu tsaya insha Allah anan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wannan sanarwa to tani karatun ma yanzu bibi ake ganin <laughs> karanta kawai